أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in wani musulmi kamar kullum muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa na aƙidar mu ta musulunci muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta da samun dacewa da babban rabo a wannan duniya ɗin da ranar lahira bi haƙi muhammadin wa alihi tahirin wa na musulmi kamar yadda muka sani bahasin isma wanda muke ciki yana tare da wasu shubuhohi wanda tana yi wa mutane su kasance suna ɗan kewayo musu amma a takaice cikin wannan darasi ɗin za mu yi ɗan ishara kuma mu ba da wasu amsoshi game da wannan shubuhohi ɗin amma kafin nan mu sani dalili na hankali da kuma wasu dalilai wanda muke kawowa musamman dalilai na alkur'ani suna nuni ne mafi yawansu ga isma wadda muka yi bayanin cewa gajeren ma'ana ce don mun ce akwai isma mai gajeren ma'ana akwai isma mai babbar ma'ana mai faɗi kenan babbar isma ita ce wadda muka ce ana tunkuɗe ma duk wani saɓo ga annabawa ba su saɓo ko kaɗan ba su mantuwa ba su komi a kullum kuma ba wai sai lokacin karɓar risala ba da isar da risala da kuma aiki da risala a'a amma gajeren ma'ana ita ce wadda muka ce ma'asumai ne su ba su saɓo lokacin da kawai suke karɓar risala ko suke isar da ita ko kuma suke aiki da ita wannan lokacin ne kaɗai suke ma'asumai to mafi yawa ko kuma mu ce malamanmu suna nuna cewa dalili na hankali kawai yana nuna hujja da yarda kawai da isma wannan gajera kenan ta takaito kawai da lokacin amsar risala da isar da shi da kuma aiki da shi amma bayan wannan tana yiwuwa a imma ko kuma an biya su annabawa ɗin a ɗauki su cewa ba mai ba ne suna iya su aikata wani abu wanda ya haita daban ko mu ce yana saɓa ma isma to lalle ne kamar yadda muka sani tana yi wa'ai wannan ishara ɗin duk da yake hankali yana nunawa ga wasu kuma suna gane cewa lallai ba ma wai kayan a aiko annabawa ba har bayan aiko annabawa kullum da lokacin da aka aiko su da lokacin da ba ba su da wani alaƙa da zancen risala ta Allah dole kasance su kasance waɗanda ba su saɓo ga Allah da in har ya kasance suna mantuwa suna ayyukan da suka ga dama to gani kenan ina matsayin da muka ce wanda Allah ya hanga ya zaɓe su ya aiko su ina yake ina zaɓin da Allah ya gani ya zaɓe su ya ba su kenan in haka ne da ni da su duka ba bambanci wannan ba wa. hankali yana hukunta cewa kamar yadda ku mutane wanda muna tare da su wani za gani da inda Allah ya bashi matsayi za gani ya bambanta da kai musamman in matsayin ba irin wanda ana iya tumbake shi bane dandana ba irin abin da in aka bashi ba za a iya jayewa dandana musamman kamar misali matsayi na ilimi kaga Allah ya bashi wanda yana buƙatar kai kayan ka kai ga wannan matsayin sai ka sha wahala kamar yadda ya sha kenan dai Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ya hangi wani hangi ba, raunannan hangi wanda tana yi wa misali wannan abu yana iya zo ya jayi, ko yana da matsala, Yaba annabi da suna annabi ne, ah, ya hangi wata wani matsayi ne sosai mai girma na isma ɗin da muke cewa, wanda yasa aka zaɓe shi kan wannan matsayi. To yanzu shi wanda ake cewa yanzu misali. kamar inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa asa adamu rabbahu fagawa ko inda Allah yake cewa fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ga suna ayoyi da dama waɗanda suke nuna cewa kamar akwai inda Allah ya wata ishara cewa annabawa suna kuskure yaya za ku ce annabawa ba su kuskure gashi Allah ya ce shaidan ya raya ma annabi Adam da shi da hawa ya raya musu wani abu kuma suka aikata Allah ya hidda su daga aljanna yace kuma wa asa Adam rabbahu fagawa yaya za mu fassara isma ta annabawa musamman muka ce annabawa duka tambaya a nan wurin wannan tambaya ɗin tana da amsoshi kamar da muka sani akwai wata ka'ida wadda malaman mu suke kawowa wadda suke nuna mu cewa mu sani wa sabo kala kala ne kamar yadda akwai sabo karami akwai babba haka wani akwai sabo wanda ko umarni wanda zan umarni zan umarni mutum misali in ce mai kai kaza amma wani lokacin umarnin nawa ina nihin dole taklifi ne wannan akwai kuma wani umarni ta shiri'i ne kamar yanzu misali wani lokacin kana hana yaranka yi wani abu kana nuna mashi hanya ce ta kwarai in ya ga dama ya zaɓa in ya ga dama ya bari Mana in ya saɓa a ka ba laifi ba ne amma dan ka nuna ma wasu ba su saɓa maka kana iya ka nuna ma mutane kamar musamman annabawa annabawa yadda aka yi so babu umarni wanda yake taklifi babu irshadi duk wanda aka umarne su ya kamata su aikata amma wasu suna iya barin umarni irshad kenan mu a takaice duk abin da muke cewa saɓo annabawa a ce suna yi sai dai ya zama irshadi amma ba ya zama taklifi ba kamar wanda Allah ya ce a yi sallah a yi azumi a yi kaza a zo a same su ba su ko a sami wani abu wanda Allah ya umarni ko ya hani cikin alkur'ani ya ce suna sabawa wannan ba yiwuwa ga annabawa shine isma wadda aka ce suna da wannan isma din ba su ƙarya kaga duk umarni ne wannan sannan annabawa ba su aiki na saɓo ƙarami ko babba kenan azinubul as-saghira wal kabira ba su yin wannan amma na'am tana yawa sabo sabo irshadi cewa Allah yana son kar su ci wannan itaciyar a cikin aljanna irshadi ne in suka ci wani abu zai same su na matsala cikin rayuwarsu amma wannan zai hana su shiga aljanna ko zai hana su samu matsayi a wurin Allah na yarda misali tun da suna cikin aljanna amma tana yawa Allah ya masa alƙawalin zai yarda da su zai ba su wani daɗi ƙari akan aljanna da suke cikinta a ce Allah zai amshe wannan abin da zai basu saboda sun ci wannan itaciyar a'a sai dai ya ce kar ku yi in kuka yi to sakamakon wannan zan sauke ku a ƙasa yanzu maimakon kuna cikin aljanna za ku komo a doron ƙasa ku ci gaba da rayuwa a cikin ƙasan nan kuma akwai mutuwa akwai kaza kaza ga sunan jarabawa iri iri a cikin zan tace mutane na kwarai wanda ‘ya'yanku ne ku Adam da Hawwa in sa su aljanna wasu kuma wanda suka bi shaidan to su kuma ga hanyarsu ga gidansu kai a takaice dai abin da muke son mu sani kamar yadda muka san akwai umarni guda biyu wata wannan wata ka'ida ce umarni guda biyu wani lokacin umarnin yana zama ka ce mutum kar yayi kaza in har yayi to za ka azabtar da shi wani lokacin kuma kana iya hana mutum yayi wani abu kana kallon lahiyar jikin shi ne ko wani abu na nashi ba wai in yi ba kamar ya saba maka lallai kana iya mashi azaba ciki ba wannan bane saboda haka nan wasu mu suna fasara cewa wannan annabi adam ya bar umarni ne irshadi wannan kuma bai taba isma bai taba cewa shi ma mu ne ai shi ya sama Allah ya falala ya kuma girmama wasu annabawa akan wasu saboda wasu hatta irshadin ba su sabawa yanzu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har makruhi bai bi abinda Allah ya ƙi wanda ake cewa makruh to bai kusa gare shi haka nan mustahabi ma aikatawa yake to balantana umarni irshadi ko taklifi ko sauransu duk za ka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi fice cikin wannan shi yasa Allah ya zaɓe shi a matsayin shi na fiyayya halitta gaba ɗaya wadda Allah ya yi wannan kenan mu sani shi yasa Allah ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd kana tsammanin kan banza Allah ya a cikin su ma ya fifita wasu akan wasu akwai dalili akwai dalilin da Allah ya sa ya fifita wasu akan wasu duk da cewa dukkan su ma'asumai ne kamar da zaka samu mutane dukkansu misali ka samu mutum biyu ba su saba maka duk umarnin da kai suna aikatawa amma sai ka samu wanda cikin su shi ya haifin umarninka tare cewa duka wancan suna bin umarni ba wani sabo da suka yi yana yiwa a samu wanda banda bin umarnin ka kuma yana kyautata maka ya zaka tsammanin shi zaka yi son shi akan saura to irin wannan ne saboda haka nan kenan duk ayoyin da suka zo ana iya a tattara su gaba ɗaya wanda suke nuna cewa annabawa suna sabo a bada amsa da wannan ka'ida wadda ta zo cewa an yi hani ne irshadi ba wai an yi hani ne taklifi ba sannan in ku mutum ya ce a to za a zo aya aya a karanta tarihin menene me yasa na aka ce annabi adam misali ya saba ko kuma can wani wuri a ce shi wani annabi shi ma an samu yi kuskure misali saboda haka nan yake nan a takaice ba mu iya nuna annabawa suna yin laihi annabawa ba su lahi su ne fiyayyun waɗanda suke bin Allah sau da ƙawa saboda haka nan Allah ya zaɓe su kuma bai zaɓen banza a wannan wurin ba saboda haka ma ba annabin mu shi kamar mu ba yiwuwa wannan kenan a takaice abinda ya shahi kenan dangane da iskalat wanda yake son ƙarin bayani yana iya koma ma tafsirai musamman tafsirai na malamanmu ke na ɓangaren shi'a imamiya. ka koma yadda suka fasara ayoyi musamman irin wannan fa'azallahu ma shaitanu anha da sauransu ka koma da ɗaiɗaikun ka karanta ɓangaren isma ko littattafan wanda aka rubuta kan isma mutum can zai ƙara samun bayani mai ƙarfi bi lahi subhanahu wa ta'ala to a nan wurin yanzu misali bayan mun gane wannan bahasoshin da kyawo muna san mu san yaya ake gane annabi idan mutum duk wanda ya zo ya ce ni annabi ne shikenan sai mu ce shi annabi ne akwai hanyoyin da ake gane cewa wani annabi ne ko babu hanyoyi a nan wurin muna da hanyoyi guda uku wanda ake nuna cewa da su kana iya gane wani annabi ne harko abinda ake ce ma tarihi na mutum ɗabi'a shi tun da ya taso a gani shi mai tarbiyya ce mai kyau harko kenan yaya ɗabi'a shi take ta yi kama da irin ta annabawa mutanen kwarai ko bata yi ba farko kenan shi kenan ne wai a'a ba shi kenan ba kenan bayan mun karanci wannan mutumin wanda ya zo na kiran kai shi annabi ne mu kalli tarihin shi da kyau mu kalli rayuwar shi da ɗabi'a shi da mu'amala shi da mutane yadda yake kai da kawo da mutane dole mu kalli wannan bayan mun ga wannan abu na gaba shine ya kasance yana da akwai wasu abubuwa da suke bamu shaƙuwa da cewa lalle yana iya zama annabi ta hanyar alamomi wanda za a gani gare shi kai abu na uku suna cewa dole ya kasance ya zo da mu'ajiza ya zo da mu'ajiza wadda take nuna mu cewa shi annabi ne mu'ajiza za mu zo cikin darasi na gaba za mu zo da bayaninta kenan ta yadda za mu gane ya za a ce annabi na da mu'ajiza ya ta'arifin mu'ajiza take menene mu'ajiza duk abin da mutum ya zo da shi wanda mutane ba su da shi sai a ce mai mu'ajiza ko kuma akwai wani abu saboda haka nan insha Allah subhanahu wata'ala wannan darasin kenan na gaba za mu zo da bayanin menene mu'ajiza ta annabawa bi idinillahi ta'ala za mu dakata a nan sai kuma darasi na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin